An bayyana marigayi Alhaji Adamu Dan Maraya Jos a matsayin mutumin da ya tallafa wa marayu da al'umma baki ɗaya da ma gina ƙasa ta wurin waƙoƙinsa na zaman lafiya da haɗin kan al'umma. Irin addu'o'i kenan da 'yan uwa da dangin marigayi Adamu Dan Maraya suka riƙa yi a kan gawar mamacin wanda ya rasu a yau a wani asibiti a nan cikin garin Jos bayan dogon jinya da ya yi. An haifi marigayi Adamu ɗan Maraya Jos ne a shekara ta dubu da da da ɗari tara arba'in shida a garin Bukur da ke nan jihar Filato. Alhaji Adamu ɗan Maraya ya tashi maraya kasancewar iyayensa sun rasu tun yana jinjiri kuma har Allah ya karɓi rayuwarsa bai sami haihuwa ba. To sai dai Alhaji Adamu ɗan Maraya ya rike ‘ya'ya musamman marayu da dama waɗanda suka kasance ‘ya'yansa. Na zanta da wasu ‘yan uwa da abokai da ‘ya'yan marigayin. alhaji kucili yusuf dokta uba a wurin kuma uba a wurin kowa ya kwanta da lafiyan nan turanin da aka yi zaben shugaban kasa bai sake fitowa ba in ya fito to sai dai za ka sha asibiti amma abin da nake ji da rasuwarsa akwai yara na a hannun shi yaran marayu ne kuma shi kula da su shi ke musu dukkan abubuwa kuma abin da ya kamata yawa duniya ya rasa musu alhaji sasuwe ni makaɗin shata dokta da ya rasu ya rayuwa. Dakin gyatu mata shi kuma ba mutum ne mai mugunta ba komi ya samu zai ba mu Sittara da abinci ta zai ba mu to saboda haka ya zama uwa ne a wurin mu kowane lokaci daga gida na zan zo nan zan ci abinci tare da shi kowane lokaci Najeriya ba Afirka gaba daya ya ba ta gudunmawa akan bisa waƙoƙinsa ba a shararanci ba sauransu ina yin waka kamar yana tamsiri kuma duk waƙar da yake yi zaka ji yayi mai amfani ne wanda za ta amfani mutane da gwamnati sunana Anas dan Mara ya ban mana tarbiyya da kuma addini da ya dora mu akan tafarkin shi wasiyar da ya mun ta ƙarshe ita ce da ya ce Allah ya dafa aljini tufin dausi kuma mu zauna da mutane lafiya abin da ya gaya mana ke Ita ma uwar gidansa Hajiya sabuwar dan maraya addu'a ta rika yi wa mijin nata. Allah ya gafarta masa. Allah ya yafe masa. Kamar ƴaƴa nawa kika rike? Ai ƴaƴa suna da yawa yaran da in rike suna da yawa. yanzu akwai yara akwai jikoki ma duk suna nan shi ne mai musu komai Allah ya fi masa Allah ya sa aljanna makomansa abin da yake mana Allah ya masa yanda yake kwantar mana da hankali yake kula da wayannan yara ubangiji Allah ya kula da shi gaban Dr. Alhassan Adam Sa'id Jos malami ne a majalisar malaman addinin musulunci a nan Jos waƙoƙinsa da maganganunsa da mu'amalarsa da jama'a duka gaba ɗaya babu ta banza in waka yake yi za a gane wa'azi ne da karantar wake a haɗa kai a zauna lafiya a ƙaunaci juna a nemi na kai waɗannan waƙoƙinsa ba su wuce wannan gefen ba malamai sun ce irin waɗannan waƙoƙin ba su da laifi ba ma wai a ce mutum ya samu laifi ba in allah ya ga dama lada zai ba shi a irin waɗannan waƙoƙin amerika ta kira shi ta ba shi lambar yabo a kan wakokinsa na haɗin kan afirka sannan kuma ina tsammanin majalisar ɗinkin duniya ma ta taɓa kiransa ta ba shi kyauta a kan irin waɗannan wakoki. amma mu a najeriya waƙar da ya mana musamman ta mai kuɗi ya taimaki mara kuɗi domin komi yawan kuɗinka komi yawan gidanka komi yawan rigarka riga ɗaya za ka sa ka wuta gida ɗaya za ka kwana abinci iri ɗaya za ka ci waɗannan waƙoƙi nasa muhimman abubuwa ne in ma wanda bai sani bai sani yanzu Tuni aka yi jana'izan marigayi Alhaji Adamu Dan Maraya Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Duniya, duniya, ko an mutu ya huta, ko mutu ya huta, rigar kuma. Tarihi ya nuna mutuwa rigan wannan, mutuwa rigan wancan, mutuwa ga wancan, mutuwa ga ta ce da da hali wallahi